a wani gari cikin garuruka aka samu lokacin da suka rantse suka yi rantsuwa la yasrimunha wallahi sai sun girbe wannan amfanin gonar tasu musbihina da asusubahin fari tun kafin rana ta yi mabukata su zo gonarsu ballantana su fitar da haƙƙin Allah ne ma'anar musbihina ai dakhili da waqtar sabati suna masu shiga lokacin asubahi za su yi sammako su girbe amfanin gonar wala yastafnun ko da togaciya ba su ba ma'ana ko da insha Allah ba su ba fa alaiha ta'ifun min rabbik sai kawai wani mai kewaye daga bangaren ubangijinka ya sauka a wannan gona wahum na'imun alhali suna barci da daddare wato musiba ta sauka kanta ko wata azaba ta sauka kanta gonar ta kone kurmus fa asbahat sai ta wayi gari kasariyan kamar wani yanki na dare wato ita gonar kenan fatanadau su ko sai suka tashi da sassafe fatanadau suka yi kira musbihina da sassafe suna kiran juna ba su san me ya faru cikin dare ba suna cewa da juna anigdu ala harfikum ku tashi ku fitar da sassafe ala harfikum bisa ga gonarku don ku je ku girbe amfanin gonarku in kuntum sadumin. in har lalle kuna so ku girbe din to yanzu ne lokaci mafi dacewa ku fita tun kafin rana ta yi tun kafin mabukata su zo su samu kuɗi to daga nan ba فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين fanfalaku sai suka tashi suka fita wa hum yatakhafatuna suna magana cikin sirri shine at-takhafut na fi ma bainahum suna zancen sirri a tsakanin su mu buta nan mu buta can a kar wanda ya ga mu gila in mu buta nan za a ga mu shine yatakhafatun Allah ya dukulanna al-yawma suna cewa lalle a yau din nan kar wanda ya shigo muku alaikum wato cikin gonan nan taku miskinin cikin waɗansu mabukata kar ku bari wani shigo mu maza mu je mu sare amfanin gonar mu mhm. وغدوا على عرض قادمين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن معرومون وغدوا سيسكتاش بسفة فيه al kenan wato an yi sammako ala harbin bisa ga kudurinsu ko niyyarsu da suka kulla tun je da daddare ta girbe amfanin gona din kadurina ay yahsabuna anfusahum dawi qudratin ala zalik suna tsammanin za su sami ikon je wannan amfanin gona lafazin harb yana nufin alqasd daga harada ya haribu ay qasada yaqsidu qasdan wadansu malaman suka ce alharbu shine alman'u ma'ana suka wayi gari ala harbin ala niyyatihim fi man'i ma huwa mawjudun fi hadha al-ard ma'ana bisa ga niyyar su ta hana abin da ke cikin gonar da kayan amfanin gona shine ala harbin kenan an gane ko shine wa gadau ala harbin sai suka wayi gari bisa ga nufin su ko ka ce wa gadau ala harbin suka wayi gari bisa ga niyyar hanawa da suka yi qadirina tsammanin su suna da iko kan haka da suka tashi suka tafi da suka je gona ba san me ya faru da dare ba ba san cewa ta fali ha ta idan mun rabbika wa hum na'imuna ba suna zuwa falamma ra'auha yayin da suka ga gonar da halin da suke ciki qalu sai suka ce inna dallun kai mun bata hanya ina jin ba nan ce gonar ba saboda sun san gonar su je sun barta amfanin gona ya nuna babu amin da rige sai girbi yanzu kuma sun je sun tarar a kone kurmus asbahat kasarin ta waye gari kamar yanki na dare waɗansu suka ce afarim ma'ana a kalmasru ma'ana kamar gonar da suna riga an girbe ta ciyawar wajen ma ta bushe dabbobi sun bi ta kai kaga babu yadda za su tsammanin gonar su ce daga gaje da yamma zuwa yanzu da safe haka ta faru da nisa inna la dallun wannan ba gonar mu bace ba ina jin mun bace hanya ne da suka sake dubawa suka wasu kan iyaka da shi daga gabas wasu kan iyaka da shi daga yamma kudu arewa sai suka gane dan da gonar suka ce bal nahnu mahrumun ba haka bane ba ba kwata muka yi ba nahnu mahrumun an riga an haramta mana amfanin gonan ubangiji ta Allah ya kwace mana saboda mummunan nufin mu na hana talakawa haƙƙin da ya kamata a basu قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا وما كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتداومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا kana ausatuhum sai mafi kirkin cikinsu ausat wato mafi adalci ko mafi kirki daga cikinsu sai ya ce da su alam akullakum shin ban faɗa muku mutum farko cewa laula tusabbihun don me ba za ku yi tasbihi ba kun yi rantsuwa kun ce gobe sai mun je mun girbe amfanin gona ko da insha allahu ba ku ce ba lokacin ko sai da na faɗa muku ku ce in sha Allahu mana amma ku faɗa ba to ga shi nan rashin faɗa ga abin da ya zama shine ma'ana laula na kenan abin da yake nufi da tasbih shine nan ai al istisna faɗin sha Allahu lokacin da mutum ya rantsa kan cewa zan yi kaza to ya kamata ya ce in sha Allahu ba zan yi kaza ba ya kamata ya ce insha Allah an gane ko saboda dan adam ba shi ke da minti biyar masu zuwa nan gaba ba ballan sana gobe ballan sana jibi wadansu malaman suka ce a abin da yake nufi laula tusabbihuna dan me ba za ku yi tasbihi ba ai na faɗa muku cewa dan me ba za ku yi tasbihi ba abinda ko ake nufin tasbihi shine girmama Allah sawa'un da baka ko kuma wani aiki naka da zai nuna ka girmama ubangiji ai na ja hankalin ku cewa tunda wannan haƙƙi dama can mahaifin ya saba yana fitarwa dan me ku ba za ku fitar ba haƙƙin talakawa ba duka bane ba za ku bayar dama na ja hankalin ku kan wannan wato kenan ba su taru suka zama ɗaya ba kalu sai suka ce subhana rabbina sarki ya tabbatar maka ya ubangijin mu inna kunna zalimin lalle mu kan mun kasance cikin waɗanda suka zalunci kawunan su sakamakon mummunan nufin mu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin sai sashin su kuma ya fuskanci sashi ya talawa muna suna zargin juna wannan ya ce dama wani mu mu yi niyya ba kai ka fara kawo wannan shawara suna ce da na kawo shawarar na ce dole sai an tafi da ku ce kar a je mana ka sai da ka yi laifi ko wasu yake ture laifin da kansa shine ya talawa muna suna zargin juna kalu suka ci gaba da cewa ya wailana ya kai mu inna kunna tabiyin lalle mun kasance masu shishigi game da lamarin ubangiji asa rabbuna an yubdilana khairan minha lalle muna tsammanin ubangijinmu ya musanya mana khairan minha wani abu mafi alkhairi saboda wannan gona da muka rasa a sakamakon da na sanin mu a sakamakon nadama da muka yi inna ila rabbina rajiun lalle mu kan muna tsammani game da ubangijinmu muna sa rai shine rajibuna muna da ragaba muna kwaɗayin samun rahamarsa ko musanya mana abin da ya fi wanda muka rasa ذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب كما حكى عذاب أبنجي تعالى يكي جرب المتاني بإتا ولا عذاب الآخرة أما عذاب ديتان بنت الاهرة ga waɗanda suka kangare ba su ji wa'azi na azabar duniya ba akbaru ita ce mafi girma law kanu na inda mutane suna da sani a takaice ita wannan kisa ta waɗannan mutane ma'abuta gona malaman tafsiri sun kai sun komo waɗanne mutane ne a wani gari aka yi su a wani zamani waɗanda suka ce an yi su ne a cikin ƙasar yaman tsakaninsu da birnin sana'a ba nisa babansu dattijo ne duk shekara idan ya noma amfanin gona zai raba kashi uku kashi ɗaya ya ɗebi daidai amfanin bukatar su shi da iyalin gidansa na shekara kashi ɗaya ya ware a matsayin iri wanda zai shuka shekara mai zuwa kashi da ya rage kuma shi kenan sai ya rabawa talakawa ashe su ɗayansa ba sa son wanda aikin alkhairi da mahaifin suke yi shi nan da Allah ya karɓi rayuwarsa da suka zo sai suka ce su ba za su yi wannan ba da haka ana yi gobe za a yi girbi talakawa duk suna murna gobe za mu je ranar girbin gonar gidan su wani za mu dace da kaza sai suka yi wannan rantsuwa din bisa ga cewa da sassafe za su je su nome amfanin gonar ba za su biya kowa ba su sun gaji da abin da mahaifinsu ke yi suna ganin kamar ya tauye su to shine sai ubangiji ta Allah ya rabe su da wannan abin to amma a nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce babu wani abu da ya inganta daga bakin manzon Allah wajen fayyace mutanen cewa ga zamanin da aka yi kuma ga garin da suke zaune duk dai lalube ne malami ke cikin duhu cewa an yi su a kasar Yaman ko kuma an yi su bayan sotsewar annabi isa bayan Allah ya ɗauki annabi isa ko kuma an yi su kafin zuwan annabi isa alaihi salam amma riwaya ta tacciya daga manzon Allah da ke fayyace ɗaya daga cikin waɗannan zantukan babu ita ina ba ta an fahimta to yadda na faɗa muku a baya shine kissoshi na alkur'ani mai girma babban abin da yasa ake kawo su shine wa'azantarwa da faɗakarwa ba wai a kosar da bukatar ka ba ta yin wasan labari ina ta in gane wani baban wani dan gidansu wani mai gida a unguwa kaza daidai gari kaza ba wannan ne qur'ani ya fi kudada da babban abin da qur'ani ya fi kawo wa shine mawdu'ul ibra wurin da zai ja hankali wurin da zai wa'azi shi yasa ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون wato shi Alƙur'ani mai girma da ya kawo kistoshi ya kawo su ne don su zanto ibra an gane ko wa'azantarwa dan ɗaukar izina ba wai don tantance sunayen mutane ba shi yasa yanzu idan matambayi ya tambaye ka alqur'ani ya kawo labarin fir'auna ya kawo labarin babban wazirin sa hamana to shi wannan hamanan me ce ce kabilarsa farin fata ne bakin fata ne shi ne fir'auna wa fi girman jiki kuma gidansa a yammacin gidan fir'auna yake ko gabas yake da gidan fir'auna kaga duka waɗannan tafasil din babu su cikin qur'ani ba kuma za ka musami su cikin hadisi ba ina fata an fahimta kuma an yi maganar cewa lokacin da aka zo ana takarar wane ne zai karɓi renan na na maryamu bintu imrana ɗaliban babanta sun yi takara suka jefa alƙalin ma kuna kalamuhum ayyuhum yakfulu maryam wato suka jefa alƙalin masu cikin teku to wannan alƙalumman na menene na gamba ne a'a na kala ne a'a na karasha ne a'a na menene da me ake alƙalumman biro ne irin namu ko fensir ne kaga babu wata aya ko hadisin manzon Allah da zai fayyace maka sinadarin da aka yi alƙalamin da shi dan a wannan lokacin ba so ake a kosar da bukatar ka ta sanin wani irin alkalabi ne sannan bulu ne ko ko ja ne ko menene ba wannan ce bukatar ba an dai takara dan kowa na son ya farfade nan ta don girman malamin su karshe ta fito a cikin rabon annabi zakariya lokacin salamu ya kasance shi ya karɓi renanta ina da bayan fahimta to da haka inna balawnahum kama a ashabul janna lalle mun jarrabi su mutanen maka kamar yadda muka jarrabi ma'abota wancan gona kar ka tsaya ta ɓata hakan lokacin wata gona ce a wani gari suke a wani lokaci aka yi su kafin ko bayan zamanin annabi isa babu wata aya da ta fayyace hakan babu wani hadisi cikin hadisan manzo Allah da ya fayyace haka galibi dai abin da zaka samu isra'iliyat ne ma an Allah biya musu ba wanda sai wani ya kai minti 20 minti 30 yana koro labarin ka cikin tafsiri wanda ba su da alaka da tafsiri ko ta kusa ko ta nesa a kawo wasu tafasil waɗanda ba su ne manufar kawo kusoci na alƙur'ani ina fata fahimta manufar kawo kissoshi na alkur'ani mai girma shi ne wurin da ya shafi wa'azi yanzu wannan abin da ya kamata mu ɗauka na wa'azi a ciki a ce lokacin da mahaifin mutum yake ayyuka na alkhairi kada bayan mutuwar mahaifinka ka ga kai ba za ka yi ba ka fasa bayan ko Allah ya baka halin za ka iya in kana so domin idan ka fasa kun ce ubangiji ala jarrabe ka da babu iri yadda ya jarrabe kan mutanen da babu kuma wannan fasawar ko a sakamakon da za a kama mutum da azaba azabar da za a yi masa a nan gidan duniya idan ya ji ya gyara shi nan sai abin ya takaito a nan wurin amma idan ya ci gaba a kan mummunan nufinsa wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamuna ina ga dan bai ki sai aya ta gaba innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im أولجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب innal muttaqina lalle zai tabbata ga masu takawa inda rabbihim a wurin ubangijin su jannatin na'im aljanna ta ni'ima Allah sa mu cikin su wannan zai tabbata ne ga masu takawa ne masu taka tsantsan a cikin maganganun su ko ayyukan su in za su yi magana za su ga wace magana ce ta dace da yardar ubangiji wace magana ce kuma za ta jawo musu kushin Allah dan su nisance ta haka in za su yi aiki za su ga wani aiki ne ya dace da yardar ubangiji ko izininsa wani aiki ne bai dace ba dan su nisance shi wannan shine hakikatu takawa inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im sallati afa naj'alul muslimina kal mujrimin shin zai yiwu mu sanya hukuncin musulmai daidai da hukuncin kafirai mu sanya sakamakon da za a wa musulmi a lahira ya zanto daidai da hukuncin sakamako na kafirai zai yi haka malakum mai ke gare ku ko masu irin wannan tunani kai fa ta hukumun ta yaya kuke hukunta haka a cikin zukatan ku ai ba zai yi ba amma ga amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ardi am naj'al al muttaqina kal fujjar shin zai iya yi wa mu mayar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wato kamar waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa shin zai iya yi wa mu mayar da masu takawa daidai da kafiran mutane ta fuskar sakamakon tashin kiyama wato wannan aya kamar mayar da martani ne da kafiran makan da suke ganin Allah ya ba su dukiya ya ba su ƴaƴa ya ba su kwanciyar hankali sai suke faɗa a mummunai yadda kun ga mu anan mun fiku to haka a can ma mun fiku sai ubangiji ke biyar musu da martani ba haka bane ba a sanar da azul musulmi ne karbi jirgi ma da kun kai fata kuma am lakum kitabun shin ko kuna da wani littafi a hannunku fihi tadrusuna wanda a cikin ta kuka kuke karanto wannan bayanin kuna da wani littafi da Allah ya saukar ya ba ku cewa yadda aka ba ku dukiya aka ba ku ƴaƴa da kwanciyar hankali a nan gurin ko a lahira ma haka za a yi muku duk da ku yi imani ba duk da kun kafirce inna lakum fihi lama takayyarun tsammanin ku kamar yadda idan akwai littafi da kuke karantawa shin kuna tsammanin lakum fihi a cikin aljanna kuna da lama takayyarun duk abin da kuka zaba ba zai yiwu ba ba haka bane ba lafazin inna lakum fihi lama takayyarun yana da alaka da kitabun fihi tadrusu ai tadrusuna inna lakum fihi lama tatayyuna shin akwai littafin da a cikin ta kuke karanta cewa za a ba ku abin da kuka zaba gobe kiyama kuna fata an fahimta to idan mun dauke shi a haka wanda kan a haka din shine yake dacewa ke shi wato sai mai tambaya yayi tambaya in dai tadrusuna fi'ili wanda yake ilma lakum yana matsayin mafu'ulan bihi mansub to jumla wanda yake ba su zanto matsayin mafu'ulan bihi mansub hamzatuha maftuhatun da'iman ya kamata alhamdu ta zanto maftuha ce da sai a ce fihi tadrusuna anna lakum fihi lama tatayyununa amma me yasa alhamzatsa a madadin ai mata fataha sai ake mata wasalin kasa suka ce saboda lamun din da ta zo ta shiga cikin khabar lama inna lakum fihi lama tafayyaruna ya halatta cikin larabci ka ce alimtu annaka aqilun kaga annaka kai fatihin alhamza ya halatta kuma ka zo ka ce daga baya ko in ce dole ne in ka kawo lamun ta shiga cikin khabar ka ce alimtu innaka la'aqilu saboda la din nan sai wasalin alhamza ya tashi daga fataha ya koma mai ya koma kasara ina fatan kun fahimta wato nan gurin da za a cire lamun a ce inna lakum fihi tadrusun da sai a ce anna kin am lakum kitabun fihi tadrusuna anna lakum fihi ma tasayyarun babu lamun a batun da akwai lamun tadrusuna inna lakum fihi lama tasayyaruna ina fatan kun fahimta to sai aya ta gaba sai Allah ya أم لَهُمْ أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سنري lakum aymanun alaina ko kuma kuna da wadansu alkawarin muka a kanmu da muka daukan muku muka yi muku su in ji Allah ayman anan ba ran zuwa ke nufi ba na nufin alkawari saboda akwai alaka ko kusanci da juna tsakanin rantsuwa da alkawari ce ta sai a kawo lafazin da rantsuwa ke nufi amana nufin alkawari suna ko kansu alkawarin muka da kuka ji mu bashin su wanda mun yi muku su balighatun masu ƙarfi ila yawmul qiyama ya zuwa ranar tashin kiyama ne ranar biyan ko wannan alƙawarin cewa za mu ba ƴaƴa iri da muka baku ku a nan za mu ba kwanciyar hankali iri da muka baku ku a nan za mu ba ku yalwatan dukiya iri da muka ba ku a nan akwai wannan alƙawarin tsakanin mu da ku Allah ke kalle shi kenan an gane ku inna lakum lama tahkumun inda akwai wannan alƙawari to lallai da abin da kuke hukuntawa na ku ne sai ku faɗa abin da kuke ga dama inda akwai wannan alƙawarin Allah ce tambayesu tambaye su kai wannan annabi mai girma ayyuhum bi zalika za'im cikin su wane ne zai bada garanti ko tabbas na faruwar ɗaya daga cikin al'amuran da aka tambaya a baya da sigar alamar tambaya ina ba dan fahimta shin akwai littafin da kuka karanta wanda a ciki aka ce za a ba ku dukiya da waya a lahira irin yadda aka ba ku a nan waye zai ba da garanti a cikin ku cewa akwai daga babu shin akwai tabbas da alkawali da muka ɗaukar muku cewa za mu cika muku wannan alkawarin ranar tashin kiyama cikin ku waye zai ba da wannan garanti din cewa Allah ya wannan alkawarin ba salhum tambaye su a nan duniya ta bi ayyuhum bi zalika za'iyyan cikin su wane ne zai ba da tabbas na cewa akwai ɗaya daga cikin ababen da aka ambata a baya za'iyyan ana nufin dawami wani ne zai zama ya ba da lamuni ya ba da tabbas na faruwar ɗaya daga cikin ababen da aka tambaya da siga ta alamar tambaya a baya من هذا كذا شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمين أم لهم شركاء شركو سنة بوطنس أبو كلام تاريا وطن بسكة سنياسو شيشيوي دا الله وطن بسكة ضمان ذاتي مسرهما يد الله كرهما za su ji kansu yadda Allah ke jin kai in har akwai su bal ya'tu bi shirkai to su kawo abokan tare ta su a a filin kiyama in kanu sadiki ne inda gaske ne ma'ana babu wanda zai zuwa Allah a bikin tare kamar yadda a gidan duniya bai cancanta a sa masa kishiya ba a ranar tashin kiyama ba wanda zai zuwa Allah kishiya dan Allah zai tara mutane gaba daya ya da su limal mulkul yawm ba da iya bada amsa kowa ya ce lillahi alwahid alqahar ga Allah shi kade wanda yake mai rinjaye al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma inna Allah sari'ul hisab a yau kowace ne za a yi mata sakamako ne gwargwadon irin aikin da ta yi tun a duniya a yau babu zalunci inna Allah sari'ul hisab lalle ubangiji mai gaggawar hisabi ne shine bal yatu bi shirkaihim inda gaske ne suna da waɗansu kishiyoyi da suka sanya ma Allah suna tsammanin za su amfani su to su kawo su in kanu sabiki na inda gaske suke yi yayi ma ku an saqin tunatar da su ranar da za a yaye kauri wa yud'auna ila sujudi a kiraye su zuwa ga sujada fala yaqtuuna ba za su sami ikon yi ba khashi'atan absaruhum gannan su sun sassauta su kowa ya da kai kasa baya iya daga kai yayi magana tarhaquhum zilla kaskanci ya lullube su ta ko ina وقد كانوا يدعون الى السجود الحال sun kasance a duniya ana kiransu su zuwa ga yiwa Allah sujada wa hum salimuna suna lafiya kalau suka ki to za a zo yau a lahira a kiraye su ku zo ku guda ɗaya ku shiga aljanna duk an yafe kafircin da kuka yi ba za su iya yi ba sai sun tafi kamar za su yi manzon Allah ce samu gadon bayan su kamar an sa rubu ba za su iya ba mutum yayi a ce a gidan duniya kuna da lafiya ta yadda inda kun ga dama da kun kun ki yanzu da shi ku su gida dai ku shiga aljanna ba za su samu wannan dama sai na yau mai ku shiga an sake ranar tashin kiyama kenan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari cewa wannan rana da ake kira ku yukshafu an sa, saq yana nufin kauri waɗansu malamai na kokarin su kautar da ma'anar ma'anarsa cewa abin da ake nufi da ranar da za a yaye kauri ana nufin ranar wahala wato kaga tayi ne kenan ranar wahala domin daɗi ne ke sa mutum ya yaye sa ko kuma wahala wahala sai suka ce kinaya ce ubangiji ta ala ke yi dangane da wahalar da ke cikin kiyama ranar da sai mutum ya tattare kafar wandan ta. ke an bayyana ko ga ko ga daɗi ne ke sa a haka ga wahala ce to amma hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaye kauri a wannan rana dukkan mummune su gaishe su je su faɗi su yi masa sujada shi Allah ta ya ba su dama su shiga aljanna kafirai da munafukai irin wanda a nan gidan duniya an yi an yi su yi bautar Allah sun ki da sun gama mummune sun yi sujada sun rabo da aljanna sai ce kuma ku je ku sun da ku shiga sai su tafi sai su yi shi su tanka sai su ta tankula gaba daya wato ainihin gadon ba sai kasance ya tambari kai ka ce an zuba rodi ne da dashin gaba ɗaya sai da mutum ba zai iya tankula to kaga anan gidan duniya ne mutum ya kamata ya amfani da lokacin sa domin duk abin da anan gidan duniya aka ce zo ka yi kana da ikon yi ka ki to a ranar tashin kiyama sai ka gore su a baka dama ka yi ko da an ce yi din gobe ba za ka yi ba saboda can ba gidan bauta bane nan ne gidan bauta can gidan sakamako ne nan ne ranar noma din a can kuma sai dai a yi girbi abin da aka riga aka noma ba can ne kuma za ka yi noma ka yi girbi lokaci guda ba zai yi ba kuna fata mu fahimta to saboda haka abin da dai waɗannan ayoyi suke nuna wa ranar tashin kiyama rana ce babbar rana wanda ya kamata mutum ya mata tare da tun daga nan gidan duniya kuma wancan hadisi na cikin sahih bukhari ingantacce ne imam bukhari ya kawo shi a cikin kitabut tafsir daidai fassara wannan aya dan da shi malaman hadisi da dama sun kawo shi abin da kai nake so in fadakar dukkan abin da aka fada cikin alqur'ani ko hadisi wanda ya shafi sifar ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da ake so kai mummuni ka gaskata Allah cikin abin da ya faɗa ka gaskata manzon Allah cikin abin da ya faɗa amma bayanin yaya hakikanin wannan siffa take Allah bai dora ma yin wannan bayanin ba amma ka fassara ayar Qur'ani yadda ta zo ka fassara hadisin manzon Allah yadda ya zo ba tare da kautar da ma'anarsa ba wanda shine abin da ya zama wajibi a kanka kuna da ta fahimta a zuciyarka ka kudurce cewa duk abin da Allah ya jingina ma kansa na ji ko gani ko rayuwa ko ilimi ko kudura ko irada ko hannu ko ido ko dukkan abin da ya jingina ma kansa to wannan abin lalle yana da shi amma nasin ya sha babban da na halittunsa don shi ta'ala laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ina fata an fahimta kamar yadda na buga mana misali ne a baya abin da yake mana wahala ne idan aka ce hannu mu ce ubangiji ta alana na da hannu bayan ko ya tabbatar cikin alqur'ani ko a ce kafa ko a ce kaza ko a ce kaza amma baya mana wahala ta mai yadda idan an ce rayayye mu ce eh ubangiji rayayye ne amma mun ta mu rayayye ne idan aka ce ilimi mu ce eh ubangiji ta alana yana da ilimi amma man ta a cikin ma ko malamai muna da malamai masu ilimi idan an ce kudura mu ce eh ubangiji ta alana da kudura mun manta a cikin mu dan adam shi na da kudura irin ka da ji da gani duk mun yadda Allah yana ji yana gani amma mun manta kuma a cikin halitta ma dan adam yana ji kuma yana gani kada idan mutum bai yi tambaye ka da jin Allah da jin dan adam iri ɗaya ne sai ka ce ba iri ɗaya bane don shi ta'ala laysa ka mislihi jin su ya sha bambam da dan adam haka ganinsa haka rayuwarsa haka iliminsa haka dukkan abin da ya jingina ma kansa da sufofi ina ga ta fahimta dan haka imam malik ibn anas ya koya daga wajen malaminsa rabi'a ibn abi abdurrahman wanda ke kira rabi'atul ra'ayi dangane da aka tambaye shi al-istiwa yaya istiwa yake a ce al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu to wannan ka'ida da ya bayar ba wai kuna takaituwa bane akan istiwa'i kadai yadda ya halatta ka maimaita wannan magana da Imam Malik ya faɗa dangane da istiwa'in Allah alal arsh to haka kuma zaka faɗa a cikin duk abin da ya shafi sufofin Allah idan wani tambaye ka Allah ta'ala ya sama kai kai ka san Allah sai ka ce as-sam'u ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu kaifa hayatullah ka ce Allah rayayye ne gashi dan adam ma rayayye ne sai ka ce hayatullah ta'ala al haya bihi haka dukkan abin da ya shafi sifar Allah wannan ka'idar za ka dora ta kai ka dauka wannan kai za ka amfani da ita ne a babin ne istiwa'i ba babu istiwa'i kada take amfani ba za ta shiga da cikin kowane babu in dai babu tauhidul asma'i was sifat an bayyana ku khajatan absaruhum tarhaquhum billah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun jallati فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين بنجد شيء فذرني كاليني ومن يكذب بهذا الحديث نيدا وندي كي كريتا وانا مغانا إذا شيء القرآن يجرما كاليني دسو دكا وندي كي غنن abin da zai ɗauka shi ne ƙaryata mai girma ƙaryata wahayin da Allah tulo manzon Allah da shi kyale ne da shi inda Allah sanastadrijuhum da sannu zan kama su a hankali min haythu la ya'lamuna ta inda ba ta tsammani abin da kira da al-istidraj a cikin larabci shine akhadhu al-insani ala ghafla ala ghini ghaflatin wato a kama dan adam lokacin da yake gafale baya tsammani an gane ko to shine kana mutum an yi masa istidraji kenan mutum ya saba ma ubangiji yau yi izgili da addinin musulunci jira yake wata musiba ta sauka yau sai ba ta sauka ba sai Allah ya kyale shi tun yana yaro cikin shekaru biyar yake barna ɗan shekara 30 yana barna sai ubangiji ya kyale shi bai tashi kama shi ba sai da kai shekara 70 a duniya da istidrajin kenan Allah ya kama dan adam ta inda ba ya tsamma shine sanatadrijuhum min haythu la ya'lamun da sun zamu kama su ta inda ba sa zato wa umli lahum Allah ce ina musu jinkiri ne kadai kai bi makiyin lallai dabara ta mai karfi ce musu ba أو تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلين أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم تسألهم شركوكنا تنبير سليكي ونن النبي أجرا ونلادا ka sa musu wani albashi ne dangane da isar musu da sakon addinin musulunci da kake shin ka nemi wani lada su biya ka wa'azin da kake musu fa hum min maghramin balle su ce saboda wannan abin da ake tambaya na lada din mutqaluna su ababan nauyayawa ne an dora musu nauyin da ba za su iya gaya ba da haka so ka ki iman am indahum al-ghaibu ko kuma suna da wata masaniya ta gaibu a wajensu cewa ko da sun kafirce ba komai fa hum yaktubuna da haka suke rubuta gaibun da suka sani din dan su yi wa na bayan su wasiya sai da ba sai sun karɓi sakon da kai kake faɗa musu ba ko kuma fa hum yaktubuna wato suna dogaro da wannan gaibun da ake rubutawa sai da ba sai sun imani da kai ba هنا بدان بينك ثالثا اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوب لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراق مظلوم بل تباه ربه فجعله من الصالحين الله annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir ka yi hakuri bi hukumar rabbika da hukuncin ubangijinka ma'ana ubangiji ne ya zartas zaka wa'azi ubangiji ne kuma ya zartas tare da hikima koyayya ta shi cewa za a faɗa maka bukakin maganganu idan ka yi wa'azi zaka ji ba daɗi ba daga wurin yan adawa daga wurin yan hamayya wala takun ka sahibul huti kar ka kasance kamar ma'abucin kifi shine annabi Yunus ibn Matta Ibnada lokacin da ya kira wa huwa makzum yana cikin damuwa da bakin ciki ma'ana lokacin da ya yi hijira ya bar garinsa ba tare da izinin ubangiji ba ya isra wa mutane addinin musulunci suka gidi ya yi wa'azi sun gidi sun yi hijira ba tare da Allah ya umarci shi yi hijira ba karshe ya je kifi ya haɗe shi kamar yadda muka karanta mu kuma ta ga a baya cikin suratu safa da cikin suratu kaza da cikin suratu kaza lokacin da kifi ya haɗe shi fana da fi zulumati sai kira da babban murya lokacin yana cikin duhu bayan duhu ga duhu na cikin kifi ga duhu na cikin teku ga shi kuma a teku masu sai kifin ya je karshen ƙasa ya zauna kaga zulumat sai kira da babban murya Allah ilaha illa anta subhanak lalle ya Allah na tabbatar babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai kuma sarki ya tabbatar maka inni kuntu min adh-dhalimin ni kam ina cikin azzalimi na zalunci kawuna ma'ana na yi abin da baka sani ba na yi hijira kafin in samu izini daga gare ka ya ubangiji wannan kalma ta ce sai ta ɗauki ma'anar nadamar abin da ya yi da kuma da na sani yana kuma neman ubangiji ya fitar da shi daga cikin wannan kangi da ya samu kansa sai da Allah ya fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin sai muka ansa masa kiran da wa najjaynahu min al-gham muka tsamar da shi daga cikin damuwa damuwar ita nan da Allah ce wa huwa makzub yayi kira lokacin yana cikin damuwa wa kadhalika kamar haka ne kuma nunjil mu'minin wato ainihin muke tsamar da dukkan waɗanda suka yi imani daga cikin halin damuwa an sun samu kansu matukar sun koma ga Allah matukar sun kiraye shi da shi cikin surku safat ko yace falala annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm yub'athun ba dan shi annabi Yunus alaihi salam ya kasance cikin masu tasbihi ba da ya zauna a cikin cikin kifin nan har ya zuwa ranar da za a shi kiyama to amma tasbihin da yi da komawa ga Allah sai ubangiji ta'ala ya fitar da shi daga ciki sai kifi ya fito daga cikin teku sai je gaba sai yi amansa fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أدركتك البنات ولهم البنون بنجي تعالى شيء سي muka sa kifi ya dauke shi ya je amar shi a gefen da ya amar sai ya ajiye shi kenan abbatna alaihi shigarkan min yaqin sai aka tsorar masa da wato ainihin a tsire daga cikin kasa min yaqin na duma wadan suka ce bitti kenan ga ainihin kankana wadan suka ce kabewa suka tattara da kabewa ya ma'ana da kenan kankana da ita ya rinka ci don lokacin da da ƙarfi har jikinsa ya dawo ya samu kwari jikinsa da ƙarshe Allah ya sake turo shi kuma zuwa ga waɗannan mutanen garin ce ko ma dai ka sake kiransu zuwa ga musulunci ba rashin hakuri ne yasa ya fita kabar garin ba ko ma sai kai hakuri wa arsalnahu ila mi'ati alfin sai muka sake tura shi zuwa ga mutanen da yawan ya kai dubu ɗari au yazidun au din na bi ma'ana wa wa yaziduna sun karu ma akan dubu ɗari population din mutanen garin ya kiraye su fa amanu dukkanin su suka yi imani Allah ya kuma ta Allahu ilahi to annabi shine Allah ke cewa da manzon sallallahu alaihi wasallam fasbir li hukm rabbik kai hukunci kai hakuri da hukuncin ubangijinka duk magana da za a faɗa maka da zagin ka za a yi da komai a tafarkin wa'azi karka da la ka sabil huti karka zaman to kamar annabi Yunus bai hukunci ni ka izna da tana labarinsa lokacin da ya kira da babban murya wa huwa lokacin yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki laula an tadarakahu ni'matun min rabbih ba dan ni'imar ubangijinsa ta rike shi ba lanubiza bil ara'i da lokacin da za a sa a yi jifa da shi a gabar teku al'ara kenan da za a yi jifa da shi a gabar teku ne wa huwa yana abin zargi amma sai kasance ba a jifa da shi yana abin zargi ba an za da kifi ya amayar da shi ba wai yana abin zargi ba yana wanda Allah ya yafe wa abin da yana wanda Allah ya karɓi uzurinsa yana wanda ya cancanta a sake turo shi karo na biyu ina fatan kun fahimta fajtabahu rabbuhu sai ubangijinsa ya zaɓe shi faja'alahu ya sanya shi min as-salihin cikin salihan bayi abin da yake nufi da salihin nan kamar da na sha faɗa mana baya al'anbiya wato annabawa ke an gane ku salatu wa in yakadu alladhina kafaru la yudrikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun وما هو إلا ذكر للعالمين suka ce in din nan wato mimun din nan mukhaffafatun min as-sakila asalin dan ce ya innahu lalle tabbas yakadu alladhina kafaru kafirai saura kiris la yuzliqunaka da su zamar da kai bi absarihim da halalar da suke maka ta gani ido yadda suke jin ka idan ka wuce kai ka ce da kai idan su ma kawai in sun kalle ka zaka tuntube ka faɗi lamma sami'u zikra lokacin da suka saurari qur'ani kana karanta shi mutane na fahimta su kuma takaici da damuwa na damu su kana janye musu mabiya kenan saboda su sun kafa tutar kafirci sun dora mutane akai kai ka zo tutar tauhidi kana kiran mutane akai to wannan kuwa kai kana kada na kararrawa kana kada na su tunda kai azzikr ne allazi zikrullahu bihi alqulub ka zo da zikiri ne wanda da shi Allah ke tunatar da zukata lalle da tabi'atul hal zaka same su zaka samu mutane suna anka kiran ka sanar da ake anka kiran su to duk lokacin da manzo Allah ya ce saboda jin haushin sa kai ka ce da kai kun da kaɗai za su iya sa ya faɗi ya tuntube lamma ta ma'a zikra wa yaquluna suna masu cewa innahu la majnun ai shi manzon Allah din ma mahaukaci ne sun faɗi haka don su aibata shi a idan mutane dan kar mutane su yi da maganarsa wa ma huwa Allah ce abinda muka aiko da shi ko ba komai bane ba illa zikrul fati tunatarwa ne bil alamin daga dukkan halittu wato shi alqur'ani mai girma karkashin wannan aya ta in ya tabu ladina kafaru la yu'minuna bi absarihim galibin wadansu malaman tafsiri sukan kawo hadisin da imam muslim ya rawaito dan alaka da ayat hadisin da yake magana akan al'ainu wato kallin baka wanda manzon Allah sai yake cewa al'ainu haqqun ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين wato lalle kambin baka gaske ne inda a ce akwai abin da zai riga kaddara aukuwa in har da akwai wannan abin to da kambin baka ne ina ka fahimta to kambin baka ko kamar da na faɗa muku a baya kuma zan sake wani tawa a yau halitta ne ubangiji ke halittar mutum da shi wani akan harshensa idan ya ga abu ya yaba sai abin da ya yaba din wata illa ta same shi wani akan idanta in ya kalli wani abu kallo na ban mamaki abin ya burge shi ya ba su sha'awa sai wannan abin da ya kalla ya cutu sakamakon kalla amma ba da niyya ba ba tare da ya so ba haka yi nufi ba shi ma ya san yana da wannan bayan lokacin sai yan abin ya same shi haka Allah ya halicce shi shi ne abin da ke kira al'aini a cikin Musa an bayyana ku ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sahal ibn hulay manzon Allah ya yi tafiya shi da wadansu sahabbai shi sahal ibn hulay sai je kwabe an ya da zango a wani wuri je kwabe yana yin wanka sai wani sahabi ya gan shi sai ya ga fatar bayansa sai ki cewa kai tun da Allah ya yi ni ban taba ganin kyakkyawar fata irin ta wannan bawan Allah ba Allah ya ba su kyakkyawar fata nan take sai sa'al bin hunayf ya fadi a sume ko kansu baya iya dagawa baya iya motsa jikinsa na'am sahabbai suka gargaya suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka faɗa masa abin da ya faru manzon Allah ya ce akwai abin da ya faru akwai wanda ya gaishe ce wani abu suka ce eh wani ya gaishe ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza manzon Allah ya ce alama yaqtulu ahadukum akahu dan ne ɗayan zai kashe dan uwansa yace manzon Allah ni ba kashi shi ne bai ba ni dai kawai na ganshi nake na miki kyawar fata a jikinsa yace halla barakta ina ma ka ce Allah ta maka albarka ina ma ka ce tubarkalla da ake faɗa a wasu ina ma ka ce tubarkalla Allah sanya alheri ka ya mana da kyau ya fa ka kai Allah ya sanya albarka gaskiya garkan awakin wani kan sun bunkasa ka kai Allah ya sanya albarka garkan shanun wani har sun kai dari kai Allah sun yi albarka wani ya kai mota mai kyau kai Allah sun yi albarka gidan wani kan da yake gina kan titi kaza mai kyau to wannan Allah ya sanya albarka din da kake ko da kana da kandun baka din sai ta hana abin da kai dadin cutuwa shine ma'anar halla barzaka ina baka tabarakallahu laka shi yasa ba a yawan baki an da ku da zarar mutum ya kalle ka ko da ado kai kace kai gaskiya wannan tufafin da baka je sai kace to ce Allah sanya albarka dan da sani da gora da kallon baka goga yi suka ji a gaba da ya faɗa ta hanyar zuwa makaranta sai ta ce Allah sai Allah sun yi albarka sai ce Allah sun yi albarka kuma wannan da musulunci ya koya mana duk abin da ka gani jikin dan uwanka ya burge ka bayan ka faɗa abin sai ka ce Allah maka albarka kai wani Allah san barka gaskiya abin kaza yayi kyau gidanka yayi kyau Allah sun yi albarka abu kaza kyau Allah sun yi albarka mace ko namiji kowa zai faɗa haka sai manzo Allah ce lokacin da ka ganshi ina ma ka ce haka to amma kaddara ta riga ba ta yi riga ya faɗa ba dan haka yanzu ga sala akwai sai manzo Allah ce a ɗebo masa ruwa aka ɗebo ruwa aka ba mutumin yace ya wanke hannayensa ya wanke hannayensa ya wanke musakai ɗinsa guyoyin hannu sannan ya wanke fuskarsa sannan ya wanke kafafunsa sannan kuma ya wanke guyoyinsa duk aka tara ruwa ba tare da ya zube ba sai manzo Allah ce a yayyafa wannan sahabi sai aka yi ba masa tun daga kansa har gadon bayan shi ke nan sai ta to wannan kuma ne magani kenan na kan baka sai da yanzu wani ya kalli kai ce kawai wani ya burge ne ya fadi ya suma to sai mu tsare shi mu sai ya alwala wadan kuma malamai suka ce alwala zamu ce wadan suka ce a'a waɗannan da wanda aka ce su zamu ce ya wanke sai mu ɗebo masa ruwa a wani kwano ko wani koko ko wata roba sai a rike ruwan yana wanke ya wanke nan gurin ya wanke hannayensa ya wanke biyoyinsa ya wanke atrafin kadamai da ko kan in ya dinsa sannan kuma ya wanke dakalata izari abin da ake kira dakalata izari tufafinsa ko wandanka da ya sa ko rigar ta sa a jikinsa sai mu yi bai da ita sai mu tsoma ta cikin ruwan sai mu mata sai mu yi ya ta jikin sa ina da ta mu to wannan shine asbin nabawi likitanci daga taskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da dukkan wanda kan bin bakai gane ina ba ta mu yasa ibn al qayyim ya kawo hadisin a cikin littafin asbin nabawi ne ina ba ta mu imam al-bukhari ma kawo shi a cikin kitabul tibb kun ban manta ba to da haka da wannan shi ne maganin kan bin bakai wato idan ka kalli abu ka yi baki idan ka yi baki ka ce barakallahu fika to ko kada kana da kandun baka abin da zai samu ba kun gane ko amma idan baka faɗa ba to zai iya yawan su idan ya su kuma ga yadda za a yi maganin ki ina da damu sannan idan ba wannan ba ba ba mu sa ya wanke waɗannan wurare ne ya samu ruwan ba to kuma za a iya masa rukuya to ka zo kenan kuma kana ka kama hanyar koma lokacin da ka sauko cikin duniya ka kama hanyar koma ila rabbika dan lokacin idan ka kwana a rayi kwana daya وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يبين السقم إذا كنت تأخر تأخر تأخر إن شاء الله يبين kuma zai wani a hankali a hankali shi kenan kuma shi wannan kar mu zo mu kama shi mu ce a ce kai sarkin mayu ne ba mu sani ba a sa mutum a yi masa duka ko a sa shi a tashi a kunna barkono yadda ake a kasar Hausa ya sake shi ka rike masa kurwa kan jin baka ne ba daliya ba ne shi ba ka kuma ina fata an fahimta amma mayu da muke kira maita wannan kan mazafa ne ba su da alaka da kambin baka domin bambanci tsakanin kambin baka da maita mai kambin baka zai cutar da kai ba da niyya ba mayu ko da niyya zai cutar da kai mai kambin baka lokacin da ka cutu da yayyaje ka din nan baya amfanuwa da wani abu sakamakon faduwa da kai ko a ce ya haɗi kuwarka ko ya ji wani ɗanɗano a bakinsa ba abin da yake ji bai ma san yayi ba in ba abin ya faru ba amma sarkin mayu ko yana amfani da wani na da ran fahimta da haka dan mu gangance tsakanin wannan duk wanda aka ce mayu ne ba to ka sani cewa kafiri ne kenan tunda masafi ne masafi ko ba musulmi bane ba Allah ne ko walakin da shayatin da kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra duk mai yi kan zai zama abin nan ba kawai wani tsuntsu ya wuce a ce ya halalu tsuntsu ya faɗo ko kila ka iya wa kan bakari amma idan da niyya yayi haka da ba shi dan da wani tsuntsun zai wuce lafiya wani tsuntsun idan yana so nuna muku ya ga rare shi ya gado to ta ji kira ka tafi ko ya kalli katangar gidanka ta zage ko ya kalli motar ka ta kama da wuta to wannan sarkin matsafa ne dan Allah a musulunci sai a tsare shi a kira mutanen gari shi kenan sai a kalle masa kai kowa ya kusa ko a harbi shi ko a masa dukkan wani abu dan saboda samuwar irin shi a cikin jama'a illa su tafi illa karfin su da makami su waɗannan matsafa ina ba don kuma ita don za ga wanda za a ce irin sarkin mayu ne za ka ga yawanci ba sa sallah za ka mutum yana tafiya ma ana masa kirari ce wai in ya sa gaban sa gaba so tafiya yake amma ba sallah ba ana wabtin kirari sannan kuma za a ga idan ka zo ka ajiye kankana a gaban mutum yana daga can gurin tsakanin su da ita kamar yadi hamsin idan ya kalli kankanar kawai sai daga gana mun motsa bakin sa sai ya gana jefar da kwallon kankana din idan aka zama ka je kadda ke ta sai ga cewa duk ya cinye abin da ke ciki kawai kwamsan ne ko abin nan bawon ne a baya to wannan ai mai ne ba kan mun mutu bane wannan mai ta tsafi ne ko dan karbu hada shi da wancan kangin baka da ban mai ta da ba. an gane ko to shine la yuzliqunaka bi absarihim abinda sa malama hadisi ji kawo wancan hadisi ma'ana waɗansu saboda kan bin baka din su ma kallon da suke maka da sun kusa ma su saka faɗi ka tuntsura ka faɗi amma ubangiji ta ce wallahu ya ci buka tsaron da Allah ya maka ne shi yasa duk masu kallon bakan cikin su da ma mayin in akwai mayin ba yadda suka iya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma a yau idan kana yin irin waɗannan azkar waɗanda za su zama maka kariya wato kana yawan karanta kula uzai kana yawan karanta ayatul kursi kana yawan karanta amana rasul duk lafin mai tsaji ba da iya da kai kuma duk mai kambi baka ba da iya da kai sai dai da ka ji ya faɗa karka sai ayi ba komai tunda muna azkar ko da bai ce barakallahu ba ai kuma zaka tunatar da shi ce Allah ya sanya albarka mana sawa'un mota ce kai gida ne a tufafi ne ka sa maka kyau lalle ka bi da mutane su samu kadan haka an ban an ban da ku to wannan shine karshen suratu nun wal qalami ma kai tsaye mu shiga cikin suratul haqa wanda ita ce sura ta 69 a cikin jerin surorin alqur'ani daga sama kuma sura ce wadda take makiya tana kunshi da ayoyi 52 muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar ayoyin da daidai da faɗin daidai da aikata daidai Allah shi bismillahir rahmanir rahim al ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة عبد الله بعد ذلك الحاقة قيل إذا كنت هنا يا رانا تاس الكيامة فماذا كنت الحاقة أنا كنت القارئة أنا كنت الساعة أنا كنت الواقعة وكما لفظ الحاقة وكما كنت الحاقة alhaqqaqatu wato bilqaf guda biyu da kuma alhaqqu din ma'ana su ɗaya ne wato rana ce da gaskiya ke tabbata ita ce alhaqqatu ranan da ke tabbatar da gaskiya malhaqqa me ya sanar da kai abin da ake kira alhaqqa wa ma adraka malhaqqa ma'ana me ya sanar da kai abin da ake kira alhaqqa alhaqqa da ita ce ranar tashin kiyama ranan da gaskiyar mai gaskiya za ta masa amfani gajiyar mai ƙarya kuma za ta tabar da shi na'am كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وقرى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية kazzabat samudu lalle samudawa sun karyata bil qari'a dangane da alwadin da kuma adawa bilkari'a qari'a dangane da al qari'a wato ɗaya da daga cikin sunayen tashin kiyama an ce mata al qari'a li'annaha taqra'u al qulub dan tana kwankwasa zukata wato tana firgitar da mutane ta sa mutane cikin razana da kaɗuwa. shi ta ake kanta alqari'a kamar yadda alhaqqa saboda gaskiya na tabbatuwa a cikin ta duk da cewa waɗansu malamai sun fassara alhaqqa cewa ita ce shahadatu Allah ilaha illallah da'awatul haqqi kenan kazzabat samudu samudawa sun karyata wa adun su da adawa bil qari'a dangane da tashin kiyama fa amma samudu amma samudawa fa uhuliku sai aka halakar da su bi wato da tsawa guda daya wato tafiya tsawa ce amma an ambace ta da suna fariya li'annaha taghat alal ma'ut domin ta sha bamban da tsawa da muka taba ji ko muka sani na tsawa da muke bi al'amura masu faruwa a rayuwar mu duk abinda yayi ƙara ya razanar da kai ya firgita ka to karar nan da su samudawa abin nan suka ji abin nan samudawa lokacin da aka halakar da su ta wuce karar da ka taba ji shi yasa ake kiranta asafiya la'alla ta tajawuz al-hudud daga tubuyan ne ketare iyaka wato tsawon da ya wuce iyaka tsawon da ya wuce misali da wannan tsawa aka halakar da su su mutanen annabi salihu alaihi salam kamar yadda muka karanta a baya wa amma adun amma adawa kuwa fa uhliku su kan an halakar da su ne birihin da wata irin iska sarfarin mai tsananin karfi ko kuma sarfarin mai sanyi da yawa suna mata fasara guda biyu sarfarin ka ce iska mai sanyi wanda in tafi ta kan ma ita ce duk sai bushe gaba ko kuma farfarin mai kuji iskan zaka ji ta tana soji tana ƙara afiya sannan ga ta da tsanani kwarai da gaske an fahimta ko abin da ake kiranta afiya dan tu damir kullu shay'in bi amri rabbiha ma tadru min a atat alayhi illa jalathu karrami ba abin da zai iya mata singe ba tare da tura shi sai ake ce mata afiya saboda karfin ta zai sa ta ingije dukkan abin da yake a gabanta kawai gidajensu ne ubangiji ta ala ya kyale a tsaye don su zanto wa'azi ga wanda ya zo bayan su fa asbahu la yura illa masakinuhum kazalika najzil qawmul mujrimin an gane ko to wannan iska din ita ce kuma ake kiranta addabur dan manzon Allah ta sai ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace nusultu bisaba wa ulikat adun bidabur yace an taimake ni an bani adadi lokacin da mutanen ahzab suka zo bisaba da iskan da ake kira saba wa uhlikat adun bid dabur adawa ko an halakar da su da iska din da ake kira dabur to ita dabur tana zuwa ne a wani daidaitaccen yanayi a shekara akwai lokaci cikin shekara wanda a wannan dare da a wannan rana suke zama daidai wa daida wannan goma sha wannan goma sha ba tare da wani ya wani tsawo ba suna da ta fahimta to a irin wannan lokacin ne iska ta dabur take tasowa daga gabas da yamma suna da bayan barka to da irin ta ne aka halakar da adawa galibi ita kuma ta kan zo ne lokacin da rani yayi rani ana tsammanin ruwan sama ko yace shi yasa ko su da suka ganta sai suka tsammanin girgije ne falamma ra'ahu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna allati qul huwa musta'jaltum bihi rihum fiha azabun alim tudabbiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yara illa masakinuhum kadhalika nuzul qawmul mujrimin to ita saba kishi ta ita kuma tana tasowa daga yamma ne kenan ta yi gabas to ita ce aka turo a gazotul azab wanda ta rinka tumbuke rumfuna da su abu su kan suka da sauran kafirai sai ce sama da suka dauki tukunyar dafa abinci ai sama da su sannan a kifi sai suka ji labarin suka gama qur'ani ya ba su labarin adawa sai suka ce kar fa iskan da aka halakar da adawa ce ita ma ta zo mana sai suka kwashi kayan suka shine manzo Allah ke cewa nusultu bisaba wa uhlikat adu bidbaduri wato an taimake ni aka turo iskan saba ta tarwata taron kafirai a ahzab a ghazwatul khandaq amma wa ulika qadun bid dabur adawa kuma an halakar da su da iskan da ake kira da suna da su ina fatan kun fahimta wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya amma adawa an halakar da su da iska sarsarin mai tsananin kogi atiya mai karfin gaske sakharaha alaihim Allah ya aiko ta akan su sab'a layalin dare bakwai suna bin juna wa thamaniyata ayyamin da kuma yini takwas suna bin juna husuman shine suna bin juna mutatabi'at kenan an gane ko to waɗansu malaman tafsirin suka ce an fara iskan ne ranar laraba da safe iskan ba ta tsaya ba sai ranar laraba da yamma kaga an samu yini nawa yini takwas dare nawa dare bakwai tabbatar da cewa laraba ne aka soma wannan haka malaman tafsiri suke faɗa amma babu wani lissi daga Allah ko manzon su da yake Allah dai ya bayar a dunkule sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma wato dalari guda bakwai yini kuma zan to guda takwas husuman masu bin juna shine hukuma. ko kuma husuman ya zanto ai allati la khayra fiha dare guda bakwai din yini guda bakwai din da husuman wanda babu alkhairi a cikin su ko musu kalu zarati azaba ce kadai to ka san cewa lalle sun sha wahala Ta tara alqauma fiha sar'a sai kawai ka ga mutanen fiha a cikin yanayin wannan iska sar'a duk suna kwankwance matattu shine sar'a wato ala wajin sari an fahimta ko ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce su a'jazu nakhlin wato sai wace ta itacen dabino khawiya irin itacen dabino da suka fadi sai wanta tugo daga cikin kasa kaga ba ta da kin gani saboda kasancewar dabino na da tsawo to haka sai wace kuma take idan ya fadi sai yana da muni bai da kin gani saboda adawa so ko mutane ne masu girman jiki to sai suka zanto kamar haka kamar itacen dabino na'am كأنهم أجاب نخل قوية كده قال لك انت وعلهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فعصوا أخذة وعدية التي فهل ترى لهم من باقي شن كاغا لقوة أيو أقول لقوة آداوة أبن كسا شن أقول لقوة سموداوة أيو أبن كسا باب آداوة سنكاري باب سموداوة سنكاري wannan dalili ne kan cewa dukkan wanda ya kangare ma Allah idan ubangiji ta Allah ya ga dama kafin kinta da bismillah ya tafi da shi babu shi in sha yuhyikum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz إن يشاء يزهركم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن الله قد أمركم تفيد كل شنجر وجاء فرعون دقبايا فرعون يزو ومن قبله شيدا وأن تسيك كافرين تسيكين كافرين والمؤتفكات دمتا نا النبي لوط سنة كرا المؤتفكة saboda garin su ne aka daga aka kife shi duk garin da daga shi aka aka kife shi da Allah ali ha ta kula shine mu'takif mu'tafik kai wato wanda aka kifa shi wal mu'tafika fir'auna da waɗanda suke kafin sa wal mutafika da mutanen annabi lutu duk sun zo bil khafi'a da kuskure irin nasu wato kuskure na kafirci kuskure na shirka fa asaw rasul rabbihim sai suka saba wa manzan ubangijin su kalmar rasul tana daukar ma'anar manzo a wani lokaci in ta dauki kalmar ma'anar manzo ya halaka manzo da a ce masa manzo ya halaka manzanni da yawa a ce musu manzo a ce musu rasul ya halaka guda biyu ma a ce musu manzo an gane ko fa qulna inna rasulu rabbil alamin inna kaga ba su biyu kenan sai suka ce rasulu amma a wannan inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibuhum amma lafazin rasul yana da sakuwa akan wannan sannan kuma lafazin rasul wani lokacin yana da risala sakon kadai ba tare da an yi magana ya zo da sakon ba to kaga fa asau rasul rabbihim sun gaskata sakon da Allah ya turo ya ubangiji sun saba ma sakon da ubangiji ya turo da shi a zamanin su ta hanyar harshen annabin zamanin su fa akhadhahum allati fi yalqi su shi ubangiji ashrikar rabiya ruku wanda yake za'i mai daduwa akan abin da ya wuce baya abin da yake nufi da ashrikar rabiya wato wani yayi zaɓe an yi masa azaba sai kuma kai daga baya ka sake yin sabo baka ɗauki izina da azabar da aka yi wannan ba to in za a yi azaba din sai a yi wanda ta fi ta wancan girma in wani na uku ya zo shi kuma ya sake yi to sai a yi masa azabar da shi kuma ta fi na wannan biyun girma ne aka fi sarrabiya azabar da kullum ƙara yawan da ake yi saboda soyayyar da manzo ya zo a ban kasa soyayyar da hujja ta karfafa a kan mutane Soyayyar da mutum ya karfafa wa hujja gurgudan girman hujja gurgudan yadda girman azaba zai zo ba shine fa akalahum akhar sarrabiya sai aka rike su da azaba azaba wanda take mai karuwa sama da wadda ta tafi wucewa baya a tarihi إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل ما لكم تذكرة وتحيها أذن واعية نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت ce inna lamma tagal ma'u lalle mu lamma tagal ma'u lokacin da ruwa ya wuce iyakarsa hamalnakum sai muka ɗauke ku jariya a cikin jirgin ruwa ana nufin sai muka ɗauki iyayenku ko kakannin kakannin kakannin ku nan da suka zamani da annabi Nuhu alaihi ni'imar da aka yi wa iyaye ni'ima ce da aka yi wa yayansu tun da ba dan su sun tsira din ba ai da mu ba a same mu ba ke sa sai Allah ce hamalna ku sai muka dauke ku fil jariya a cikin jirgin ruwa an fahimta ku jariya da mai na nufin jirgin ruwa kamar da ta yana nufin ketare iyaka ai lamma jawazal ma'u al hadda yayin da ruwa ketare iyaka shine ta na حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة لنجعلها na laha. haɗin nan da ke cikin nan gurin yana koma zuwa ga mai ya koma zuwa ga wutan jariya din yana koma zuwa ga jinsi da jirgin dan saboda ita wutan kan yanzu babu ita linaja'ala halakum tadhkiratan sai muka sanya jinsin jirgin ruwa ya zama mai tunatar da ku jirgin ruwan farko da ya tsamar da kakanninku lokacin annabi kamata da kun ga jirgin ruwa yanzu sai ku tuna wannan girman ni'imar shine linaj'alaha sai muka mai da jinsin jirgin ruwa ya zanto tazkira tunatar da ku yake jirgin farko iya ta'iyaha ubun wa'iya domin in aka tawanta jirgin ruwan ne ake rufi da an sa shi ya zanto wa'azi mutum na so gan shi a cikin ko da su cikin larabawan da qur'ani ya sauka lokacin da lai mutum na so gan shi a cikin su to amma yanzu jirgin ruwa da yawan nan gurin kowa taɓa wannan jirgin ruwa sawan na gida na gargajiya ko na ne na kata ko na waye dai duk wannan dai tana tabbata ke wancan babbar ni'ima. wata iya ha ugunun wa'iya kuma domin kunnuwa da suke kiyaye al'amura su kiyaye wannan din su haddace a matsayin ni'ima ce ta Allah fa idza nufiqa fi yayin da za a yi busa cikin kaho nafkhatun wahida busa guda daya wa humilatil ardu kuma idan aka ɗauki ƙasa wal jibal da duwatsu fa dukkata aka nike su dakkatan wahida nikewa guda daya fa yawma idin waqa'atul waqi'a to a rannan mai aukuwa ta uku. idan kun ga waɗannan al'amurra to a nan kiyama ta faru kenan ranar da za a yi musa musa guda ɗaya, a ɗauki ƙasa da duwatsu gaba ɗaya a nuke su wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa kasa kalla ta la ha yi wajen wala amra an gane ko fa yawma yadhun waqa'atul waƙa a ranar mai aukuwa ta uku وانشقت السماء فهي يومئذ فاختلفوا على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منهم a wannan rana وانشقت السماء أو أن رانا سمي ذات تنتاجي يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة tanzila wato idan sama ta kece mala'iku su sauko kenan fahiya ita sama yawma idin a wannan ranan wahiya mai rauni ce ai da'ifa sama za ta da karfi duk da cewa ayyuka tana da karfi amma ranar ta su kiyama ta taghayyar umur kulluha al'amura gaba ɗaya za su canja mm. ba yadda aka saba ganin su ba a cikin duniya sai sama ta zanto mai rauni ta kai ka ce ai guda shi gaba da shi na fa yau mai wahiya wal malaku ala arja'iha sai ga mala'iku a cikin sasannin sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya wanda ke ɗauke da al'arshin ubangijinka a wannan ranar samaniyatun wato adadi takwas ne na mala'iku fawqahu suna dauke da al'arshin akan su wadanda suka ce samaniya baya nufin kididdigar adadin mala'iku takwas abin da yake nufi sahu sahu har guda takwas kowane sahu da wanda ya san adadin mala'ikun da ke ciki sai Allah haka wadansu malaman tafsiri suka faɗa mai izin a wannan rana ne tu'uraduna za a bijiro da ku ko mutane a zo da kowa da kowa la takfa minkum khafiya ba wata rai da za ta kuya a cikin ku da za a neme ta a ce an rasa ta a cikin farfajiyar kiyama babu وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه شادية فهو في حيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أخلفتم في ayyamin khaliya fa amma man utiya kitaba hu bi yaminihi amma duk wanda aka ba littafinsa a damansa fa yaqulu sai ka je yana faɗa dan murna ha ummu ko karba ya ko abokanaina ko ɗan uwana ko dangi na. ku karɓi littafin nan mana iqra'u kitabiya ku karanta littafi na ku ga sakamakon da na samu shine lafazin ha ummu yake nufi wato ismul fi'il ne ismul fi'il al-amr ne ana nufin in go khudu wadanda suka ce ba bambanci in namiji ne ma za ka ce ha mace ce ha ummu mufrad muannas musanna jam dukkanin su ha malaman lugha kuma suka bambance suka ce za ka ce ha'a idan namiji ne guda daya in su biyu ne ha'uma in mazaje ne da yawa ha'umu an gane ko in mace ce guda ɗaya ha'i in su biyu ne mata ha'uma in suna da yawa ha'umna haka ɗin zuma da su gwamnati ɗauke lugar ki amma duk Qur'ani ya kawo wannan ha ummu qra'u kitabiya ku karɓi littafi na ku karanta saboda murna saboda farin ciki yake cewa wannan inni zanantu anni mulaqin hisabiya lalle dama ni nayi zaton zan game da na. abinda ake nufi da zato a nan yaqini lafazin azzannu a wurare da dama cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anar yaqini allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ay allazina yuqinuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un to haka inni zanantu anni mulaqin hisabi fa huwa shi dan aljanna din a wannan rana wanda aka bada tafi a dama fi ishatin yana cikin wata rayuwa radiya yardajiya wato radiya ismul fa'il ne amma abin da ake nufi da shi ismul fa'ul mardiya saboda larabci akan kawo ismul fa'il ana nufin ismul maf'ul akan kawo ismul maf'ul ana nufin ismul fa'il duk wannan sananne ne da wanda yake bincike kan harshen larabci fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya qutufuha ya'in itacen da ke cikin ta daniya makusanta da kasa ne qutuf jam'i ne na al sukan ce alqidhu ga dukkan wani dan itace da ake tsinkowa dan a ci soto ya zama jam'in sa kenan daniya makusanta ne ta yadda in kana tsaye za ka in ma ka zauna sai ya sauko kasa yadda za ka ɗauka in ma kana kwanta kuma sai ya ƙara sassautowa kasa yadda za ka ɗauka shi ne daniya za a ce da su kulu wasu ku ci daga cikin dangin kayan ni'ima wasu kuma ku sha hani'an bima hani hani'an don farin ciki bima aslaftum game da abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a kwanakin da suka riga suka shuɗe can baya ashe sai mutum ya yi aiki da ta dangane da abin da kuka aiwatar tun wancan lokaci sai Allah ce وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما Kuwa amma man utiya kitabahu bi shimali amma wanda za a baiwa takaddarsa kuwa ko littafin a hannun hagu Allah tsare mu fa yaqulu shi kan je na cewa ya laitani lam uta kitabiya ina ma ba a bani littafin nan ba ai da shi gara ma babu wa ma ina ma ban san hisabi na ba kawai ina nan a kawai bani da matsayi idan ya so a mai da ni kasa yadda za a mai da dabbobi su ma su zama kasa ya laifa ni kuntu turaba ne wallan adadi ina ma a ce ma ban san hisabi ya hisabi na ba ya laita haka na tilqadiya ina ma ta kasance ita ce kurunkus wato mutuwar duniya da ita ba za a sake tashi ba ta kai kar ma a sake farfado da ni ina ma haka abu ya zama ma agna anni maliya a yin dukiya ta ba ta wadatar da ni komai ba halaka anni sultaniya mulki na ya tafi ya bar ni yau babu mulki babu yan security babu fadawa babu yan fadanci wanda suke zuga ni sai kai ta zarfe ta zewa ce ce wata ya fito wai ta zarfe wani ma ya ce ya yake wai ta zaune ba ma ta zarfe mutane suna yaudarar ɗan adam ko da aka yi na yaudarar kansa shi ya san ba a dawoma inda ana dawoma da shi yanzu bai samu ba lau damar da zai rika ma wasu ileka da idan an hau kusa da dawoma ake da kai baka samu ba ta yi kawai yana nan ya mai ya zarce tuni to amma ba haka ake ba shine halaka yi sultaniya yau mulki na kuma ya tafi ya bar ni sai Allah ya ce الجحيم صلوا سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم sai ubangiji ce ku duhu yace da mala'iku ku kama shi fa ku sa masa kukumi domin abin da ake nufi da alghal wa alghillu hukumi kenan madauri da za a kama hannun mutum a daure shi a wuya an gane ko shi da aghlala inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahun wato shine aghlal kenan fa qulluhu ku sa masa hukumi ma'ana madaurin da za ku tattara hannayensa guda biyu ku hada a wuya a daure sannan kafarsa kuma a kamo a hada da goshinsa a daure يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام تشين ذا أشي خذوه فقلوه ثم الجحيم سنن cikin wuta wanda take mai ƙonuwa salluhu ku shigar da shi adkhiluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an sannan kuma cikin karka wanda take zar'uha fadinta sab'una zira'an tsawon nawa naka ko na mala'ika jibrilu ya so da zira'i saba'in ɗinka ne aka ce sarkar da zai yi zira'i saba'in naka za a kama ka ɗauruka ciki a ko wahala sai wadansu malaman tafsiri suka ce zira'i saba'in na madaidaiti daga cikin ɗan adam wanda ba dogo ba ba gajere ba tsaka tsakiya za a aina zira'i saba'in waɗansu suka ce a yawa ɗan adam kuma ake magana sa a wannan ranar zira'i saba'in kun mala'ika ko ai za a ji jiki kan falluquhu ku shigar da shi cikin sarkar kamar wani ya tambaya saboda ne Allah ta innahu kana la yu'minu billahi al-azim saboda ya kasance baya imani da Allah mai girma duk abin da aka so masa Allah ya ce bai yarda da shi ba ولا يحض على طعام لا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون bayan bayan imani da Allah sannan wala ya huddu baya kwadaitar da kansa ko wani alaƙa amin miskin bisa da ciyar da miskini miskinai talakawa da suke cikin halin kakani kai baya tallafa musu baya yi ko baya sa wani yi an gane ku fa laysa lahu al-yawma ha huna hamim a yau kam baya da wani mai bashi tsaro ha huna anan in ji Allah kiyama kenan laysa lahu hamimun ha huna al yawm a yau kan babu wanda zai bashi wani kariya ba wanda zai bashi tsaro wala ta'amun babu wani abinci illa min islin sai daga gislin suka ce menene gislin gislin ala wajhi fi'lin daga al-ghasl ay ma yanghasidu min ajsadi ashabi jahannam abin da yake fita daga cikin jikin ɗan jahannama na datti yayi majina saleba ruwa na kurjin su gyamban su shine tasbih shine abincin wani daga cikin masu irin wannan aiki la ya'kuluhu ba mai cin irin wannan illa alqati'una sai waɗanda suke masu kuskure da ganganci akan ce alqati a larabce ana nufin wanda ya aikata barna ya san barna ce amma aka ce al-mukhti'u wanda ya aikata ba da niyya ba shine al-mukhti'u ina fata an fahimta shine laysa lahu al-yawma hahuna amin wala ta'amun illa min ghuslin la yakulu illa al-qatil abin da ku lura anan aka hada imani da ciyar da miskini a cikin aya ba wannan koyani ne cikin alqur'ani ara'aita alladhi yukazzibu بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحج على طعام المسكين كذا طعام المسكين بان يكذب بالدين الدين كما شيء ران ساكمكو ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين لما قلت تاشن قيامة أن هنا شيء روعة ألوك تقول أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد sai a hada shi da kafirci a aya daya dan a nuna lalle talakawa suna da girman haƙƙi a kan da dukkan wanda yake da hali da talakawa da ƙarƙashin ka masu maka aiki ne a wane ne su wallahi suna da girman haƙƙi a kan sai ka samu cewa wani ga talakawa a ƙarƙashin yana da dukiya amma ko da matarka ta haihu ragon suna sai ya ce to bari a baka bashi a zame a albashinka a hankali wannan irin rashin tausayi da rashin imani ne wannan wani irin rashin tausayi da wannan baya taimakawa wani na tare da kai tun yana yaro har ya tsufa wani tun baya da furfura ya furfura wani tun bai tuka yawa ba tun yana saurayi har ya ya yaba yana tare da kai amma babu tausayi babu jin kai to wannan abu ne mai girma da ya kamata ɗan uwa musulmi mu lura da shi mu kuma ga ya za mu cire kanmu daga cikin sa ina ganin saboda yadda lokaci ya sai mu dakata nan wurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana wassalamu